Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan shirin za mu sake laikawa zauren taron ƙasa da ake ci gaba da tafka muhawara a Najeriya. da a cikin wannan mako kwamitocin da suka kammala ayyukansu suka mika rahotanninsu ga babban zauren majalisar wanda zai yi nazarin rahotannin da kuma ɗaukan matsayi a kai. sai dai kafin fara zaman babban zauren wani batu mai mahimmanci ya taso da ɗaya daga cikin wakilan taron da ake kira okon osun ya lardaba wasu kasidu kana ya gana da manema labarai da ya buƙaci taron ya amince da ɗage zaben shekara mai zuwa saboda abin da ya kira matsalar tsaron da ya addabi yankin arewa maso gabashin najeriya a cikin wannan kasida ta okon osun ya bayyana bukatarsa na baiwa shugaban ƙasa gwamnoni da kuma 'yan majalisunsu karin watanni goma sha takwas kyauta don ganin an magance wannan matsala ta tsaro kana daga bisani a gudanar da zaben wannan bukata dai tuni ya harzuka wasu 'yan najeriya kuma yau shirin namu zai mai da hankali a kai ganin cewa wannan bukata ta fito ne daga wajen wakilin taron kasa kuma lura da ɗari-ɗarin da 'yan najeriya suka yi ta bayyanawa kafin gudanar da taron ya sa muka nemi ɗaya daga cikin wakilan taron wato farfesa onje gewado masanin shari'a kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar nasarawa da muka tambaye shi matsayinsa kan wannan bukata. ito eh ai san bashir kowa ya samu rana ya kan shanya a yanzu nan abin da ya dami 'yan najeriya shine a samu a maganta wannan matsalan tsaro idan kuma an fara jawo siyasa ciki kaga dole mutane su damu don kuwa ba zancen siyasa ma kawai ba har ma a ce a dage zabi to ni a masaniya na shine cewa ba mu kan lokaci da za a iya magana ko za a dage zabe ko ba za a dage zabe ba idan ana maganan matsalan rashin tsaro ne na imani ba mu kai ba domin ko abubuwa da suke faruwa da irin taimako da ake yi ni na imani za mu maganta wannan jima ba da gujewa ba ina fata yadda abokanai najeriya da mu kuma yadda mu muke sa himma akan wannan abin yadda jama'a suke magana akan wannan za mu iya kai maganta wannan farfesa gewado ya ce akasarinsu sun halarci wannan taro ne don yin gyara musamman kowa da ya zo wannan taron namu nan wasu mu sun taso a zo a yi abin da zai taimaka wa najeriya wasu mu kuma muka taso muna da niyan namu kuma daban to kuma kasan najeriya dimokradiyya ne Don wani ya tashi ya haka sai dai mu yi tunani hankalinmu ya koma baya an taba wannan ba a kai ga nasara ba saboda haka wannan ma ah, batu ne da yanzu abin da ya dame mu mu san yadda za mu maganta wannan fitinan salon ba wai zancen wani ko za a dage zabi na nan ko na abin nan ba don ai wannan fitinan a yanzu nan da aka sa doka ta baci ma ai a jihohi guda uku ne jihohi guda uku sun na ma na imani za mu iya zabi a yanzu din nan a jihohi guda biyu fitinan dai da ya rage da wani kamari sosai shine dai a ce borno kuma ni na yi imani ga allah a wannan ba jima ba daidai za mu ci ma buri a wannan jihar ma ina gani wannan ya riga liman ne masallaci lokaci bai kai ba kuma ba dalili ma mu fara yin wannan tunanin yanzu ne ta bakin farfesa onje wakili a taron ƙasa da ake gudanarwa yanzu haka a najeriya kenan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan radio faransa to bayan masanin shari'a mun kuma ji ta bakin wasu 'yan najeriya kan lamarin da farko dai ga alhaji suleiman muhammad arugungu tsohon mataimakin gwamnan jihar kebbi wanda ya ce babu wani dalili na ɗage zaben shekara mai zuwa ba wani dalili malam bashir da ce an ɗage zaɓe domin kamar yadda muka faɗa kuma kamar yadda sake faɗi ko yanzu nan wannan tashin hankali da ake yi a waɗannan jihohi guda uku wannan sakaci ne daga gwamnati gwamnatin tarayya da jam'iyyar pdp domin dama suna da wannan abin a cikin zuciyarsu wanda suke son cimma wannan biyan bukata domin a ɗaga musu a ƙara wani wa'adi domin kamar idan muka faɗa wannan tashin hankali bai kai inda za a irin wannan abun ba domin da ba a yi sakaci ba da ba sai mun gayyato sojoji ko jami'an tsaro na wasu kasashen tura ko kasashen makwabta su kama mana wannan abun ba domin yanzu misali da a ce yaƙi ne wata ƙasa ta kawo mana Allah ya tsare ba muna fata haka bane amma misali ne to sai mu ce kenan mu yanzu nan ba mu iya tinkara wata ƙasa in ta kawo mana hari mu da hannu mu bari ta yaƙe mu dole sai mun yi ta mun nemo gudunmawa daga amerika daga ingila daga faran da jamani da sauransu kaga wannan ba gaskiya bane ta wannan duk mai hankali zai iya gane da cewa wannan abun an yi shi ne da wata manufa tukuya masanin shari'a barista solomon dalun ke kallon wannan yunkuri to wannan yunkurin da ta taso daga wannan taron kasan gare mu waɗansu ba bakuwar abu ba ne domin tun lokacin da an fara maganan za a yi taron kasa da kuma yadda aka je shugaban kasa ya kama gaban kansa ya fettance wakilai taron mu waɗansu mu mun san akwai lauje cikin nadi kuma mun san komai darewa komai jimawa za a fidda boyayyen manufa wanda aka kira wannan taron saboda haka yanzu abin da ya faru nan gare mu cikawan annabcin da waɗansu suka yi cewa wannan taron taro ne wanda aka kira domin a je a kulla munakisa a yi wa demokradiyya zogon kasa domin a kifa da ita to gashi kenan ta fita fili amma duk wanda ya ta da wannan yana so ya sani cewa demokradiyya an girka ta akan doka da tsarin mulki domin haka duk wani abu da ba yi da tushi cikin tsarin mulki to sashi na ɗaya karamin sashi na biyu cikin baka na tsarin mulkin Najeriya ala dubu daya da dare tara da aka masa gyaran fuska ta haramta duk wani abin da wani zai iya yi ya gwada wani iko ya nuna wani mulki in ba bisa ga tsarin mulki ba domin haka wannan abin da ake nema ana nema ne a yi juyin mulki wa demokradiyya ta bayan fage. Alhaji Suleiman Arugungu ya ce dama su tuntuni sun hangi wannan shiri da aka shiryo domin gudanar da wannan taro. Kwarai ni na faɗa ni kai na na faɗa a wasu kafafen watsa labarai na cewa wannan wani salo ne don a jawo hankalin 'yan Najeriya abinda tura ke ce ma a yi bayan time zuwa irin wannan lokaci nan a ce za a ƙara mishi wa'adi wannan kuma fitinar da ake ciki da tashin hankali da fatara da talauci da suka haddabi 'yan ƙasan nan ba yadda za a yi 'yan kasan nan ma su naɗa hannunsu su yadda da irin wannan abun domin mun faɗa kuma shine yanzu wannan abun ya tabbata haka din domin mun san da cewa kasan nan muna da jami'an tsaro waɗanda kowane irin ƙalubala na tashin hankali suna iya fuskantar shi amma abun ban kunya abun ban haushi an ki barin su yi aikin su kamar yadda ya kamata domin a cimma wannan biyan bukata. saboda haka za mu riko yan najeriya mu tabbatar da cewa wannan haƙon nasu bai cimma ruwa ba to anya barista baka ganin cewar masu kiran a dage wannan taro suna da hujja wannan hujjar nasu yana daidai da hujjar maiya wanda ta kashe ɗa kuma an je wajen makoki ta fi kowa kuka ai wannan tabbaci kenan cewa ta barbarewa yanayin tsaro wanda waɗansu mun ce da alama sun kyale wannan abubuwan su ci gaba domin su ci gajiya to ta fita fili kenan ta fita fili domin sun gaza ɗauka matakai kwarara a kan tabarbarewar yanayin tsaro tun daga jihar plateau har kaduna har nasarawa har inda ake yanzu a arewa eh, maso gabas saboda haka abin da yake faruwa yanzu ta fita fili cewa tabarbarewar yanayin tsaro da zarge-zarge da ake yi da halin ko kula da zargin da muke yi wa jami'an tsaro da wuce gona da iri to yanzu ta fita fili cewa ga abin da ake nema kenan an kyale su domin in an ci mutunci da Najeriya an sauratar da su to sai su koma su ce to tun da yake yanzu ba sarau ba a bar nan su ci gaba to ba shine nan take ba kuma ya dawo ya ba da goyon baya ga asashen da muke cewa doka ta shi da aka kafa nan ana neman takewa ne da gazawan shugabanci domin a dawo a ciwa demokradiyya musulmi saboda haka duk wani hujjan da suka tara ba da kyakkyawan hujja fiye da abin da suke da shi cewa ba su da kyakkyawan nufi wa kasar nan sai dai burin kansu. Alhaji Suleiman Arugungu ya ce ganin yadda aka kasa irin wannan yunkuri lokacin Obasanjo wannan karan ma ba zai yi tasiri ba. A wannan eh, lokacin Obasanjo an gwada ana son a yi sad tam duk da yake ba fada ake irin wannan ba. Amma 'yan Najeriya suka fito kwamfe kwarkwatar su suka nuna ba su da wannan ba. Haka kazalika da yake ba mu da wani makami wanda ya wuce addu'a. Muna kira ga 'yan Najeriya kowane addini kake kowace kabila kake mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauki wannan fitina. wannan kuma manufa da ake da ita kada Allah ya biya wannan bukata din Allah ya ba Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali to mun tambayi barista Dalun ko ta ya za a gudanar da zaɓe a irin waɗannan wurare da ake samun tashin hankali ai kafin a yi zaɓe na dubu biyu da goma sha ɗaya ai an fara harkan yan kungiyan sigarin na Allah suna da wati wati hadi a Borno ba a yi zaɓe ba an yi zaɓe a jihar Yobe ana doka ta baci an gudanar da zaben kananan hukumomi kuma an gama lafiya saboda haka wani hujja cewa wa yanayin tsaro ita ce za ta hana gudanar zabe wannan asashen an riga an karyata domin zaben da aka yi a yobe karkashin doka ta baci idan kuma jiya za ta ta yi zabe ta gama lafiya menene zai hana hukuman zabe gudanar da zabe kenan maganan da shi shugaban hukumar zabe tun watan biyu ko watan da ya ce ba zai yiwu a yi zabe a waɗannan wuraren ba ya nuna akwai abin da aka kula a kasa ana kuncewa a hankali a hankali a hankali to barisa yanzu ina mafita saboda haka babu abin da zai gudanar da yana gudanar da zabe a Najeriya idan ba za a iya gudanar da zabe a Najeriya ba waɗannan shugabanni su soka domin su ne damuwan Najeriya domin su ne a hannunsu an kaza gudanar da zaɓe su ne a hannunsu yan Najeriya sun kasa yin barci su rufe ido su ne a hannunsu ana sace-sacen kananan yan mata su ne a hannunsu ana tafiya a kai wa yan Najeriya garkuwa su ne a karkashin mulki su ana jirgin mai sauka angulu yana saukar da mutane yana ce da su fulani masu yawa da jirgin angulu suna kashe mutane don haka su sauka su ba da wuri nan mai raba wannan takadan zan bi bayan shi ce me makwai ce a kara musu wannan takarda ya nuna cewa wannan gwamnati ba ta da gurumi da cigaba da mulki saboda ka soka kan mulki. Ta bakin barista Solomon Dalun kenan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Har ila yau muna zaune a cikin wannan zauren taro na ƙasa da ake a Najeriya. Inda taron zai duba wata bukata na rushe fasalin ƙananan hukumomi kamar yadda wasu suka bukaci yin haka. kuma tuni aka kammala muhawara a kwamiti kuma babban zauren taron zai duba wannan rahoto domin amincewa da shi da farko mun fara tambayar comrade ibrahim khalil shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomi a najeriya kuma wakili a wannan taro ko ya ji da wannan bukata wannan matsayi da suke nema su ɗauka ba matsayi ne wanda ya tafi daidai da ra'ayin 'yan najeriya ba a'a matsayi ne daidai da ajandar waɗanda suka tura su gurin taron su ne gwamnonin jihohi ka zo ka ce a halin da ake ciki yanzu a najeriya ka ɗauki tsarin ƙaramar hukuma ka danƙa shi a hannun gwamna gwamna yana da dama ya ƙirƙiri ƙaramar hukuma iya yawan yadda yake so yana da dama in rushe ƙaramar hukuma a lokacin da yake ganin ya dace in rushe ta to ina tabbatar maka duk zaben gwamnan da aka yi duk gwamnan da izo zai yi gwamnatinsa a jiha ne da sababbin tsari na ƙananan hukuma ma'ana duk ƙaramar hukumar da bata zaɓi gwamna ba zai iya rushe ta inda ike so kuma ika bata. ko ya ɗauke hedikwatar ta daga inda take imai da ita inda ike so domin wannan shine ɗabi'o'in da gwamnonin nan suka nuna daga 1999 zuwa yanzu Bayan Comrade Ibrahim Khalil, mun kuma ji ta bakin Sadiq Muhammad, wakilin shugabannin ƙananan hukumomi a wajen wannan taro. wallahi bukatar da eh, mutanen suke gabatarwa abun da ba zai ma local government muhimmanci ba because abun da ya faru shine ne mun gaya musu cewa local government da muke da su ya kamata a tsara ƙarfafa su ne bai kamata a ce wai a cire su ko a yi kaza kaza a abun nan wata ƙara karfafa su ne ne ƙara ƙarfafa su shine one na ɗaya shi ne a duba cewa an samu zaɓaɓɓun ƙananan hukumomi a duka najeriya ba wai a ɗauko a ɗauko ma ya zo ya tamu yana mulki a ƙananan hukumomi ba ta bakin sadiq muhammad kenan wakilin shugabannin ƙananan hukumomi a zauren taron ƙasa to koya 'yan najeriya ke kallon wannan yunkuri ga wasu mazauna garin bauchi matsalar ba ta soke kananan hukumomi ba ne matsala ce ta kawar da rashawa da cin hanci matukan kananan hukumomi suke kusa da al'umma matukan za a bar su da kyakkyawan tsari su gudanar da al'amuransu da kuma kudade da hurumin tsarin kundin mulki ya ba su to inda akwai sa ido da kuma tabbatar da adalci talakawa za su fi gamsuwa za su fi amfana a maimakon a ce hurumin sun an ɗauka an ba da gwamnatin jiya matukan ba a magance matsalar rashawa da cin hanci da taɓarɓarewar harkar gwamnati ba ba abin da zai canza. a gaskiya ni kan ban da ra'ayin wannan soke kananan hukumomi domin su ƙananan hukumomi su ne kusa da jama'a domin yaushe wani talaka zai iya tashi ce zai je har wajen manya ce zai kukansu amma ga shi ciyaman ko kansila kai ko wani babba zai iya zuwa kansila eh, wani dan karkara zai iya zuwa wajen wannan ciyaman ko kansila ne ko kansa a share masa hawaye a gaskiya ni a gani na bai kamata a sauke kananan hukumomi ba saboda me idan an sauke kananan hukumomin nan kaman an nesanta gwamnati ne da talakawa to ni a nawa ganin da kuma fahimta na ya kamata a ce an inganta musu kuɗi da kuma sa musu ido wannan shi ya fi fa'ida ko kaɗan ko kaɗan ko da wasa ba na goyon bayan wannan shawara kuma duk ɗan najeriya mai tunani mai hangen nesa ba zai goyi bayan wannan shawara ba to har yaushe najeriya ina ake so mu dosa ina ake so mu je shin menene demokradiyyar da ake faɗa demokradiyyar nan kasashen da suka ci gaba su su su america su france su ina ne da suka kirkiro da demokradiyyar nan ba irin sahun su muke bi ba wanda inda irin sahu da taku irin nasu muke bi da yanzu najeriya mun ci gaba a gaskiya a ƙashin kaina wannan ra'ayi ni ba abun da ya kamata a karɓe shi ba ne domin kuwa kai la'akari da ƙaramar hukuma a ita ce mafari na al'umma domin al'umma a nan ƙaramar hukuma suka san gwamnati take akasarin mutane suna zaune a ƙananan hukumomi ne duk wani abu da zai zo na ribar dimokuraɗiyya ko ribar gwamnati zai zo ne ta ƙarƙashin ƙaramar hukuma to idan aka ce an soke karamar hukuma kaga akasarin mutane ba za su san cewa ma akwai gwamnati ba a gaskiya a ƙasa irin mai tasowa kamar ta mutu najeriya bai kamata a ce an soke ƙananan hukumomi ba idan muka lura yanzu ko kasashen da suka ci gaba kamar ingila da faransa akwai ƙananan hukumomi wanda suke nan nan wanda yake su suka fi kusa da al'umma ta bakin wasu 'yan najeriya kenan kan wannan yunkuri na sake fasalin tafi da ƙananan hukumomi a najeriya To dai an daɗe ana zargin gwamnonin jihohi da kama karya a tafi da mulkin ƙananan hukumomi a cikin ƙasar. Abin da ya sa ministan yada labarai labaran maku ya ce wasu daga cikin gwamnonin ko zaɓe ma ba sa bari a yi a jihohinsu saboda ba su damar mamaye kudaden ƙananan hukumomi da ake turowa daga ɓangaren tarayya. Ga dai abin da ya shaida mana. Siyasan hadan yan iska ba yaran yan talaka koya su sha su yi hoka dalili wuni yana nima kujara ashi ne ya sa a wannan damuwa a wurare diyawa a arewa kuma siyasa addini siyasan kabila sai ka gan kai ka zama gwamna kana kokori kunin eh, waya a tsakanin eh, mutane wanda eh, yare su daban-daban ko addini su daban-daban ba a hada kaunansu kuma wani lokaci babu adalci kakan shi in ka shiga wasu jihohi zaka gani ana na ana abubuwan da zai tada ma mutane hankali amma ka shiga wani jihar yanzu ciyama na wasu masu ko, ko zabe na karamar hukuma ba su yi ba su yi ba kudin karamar hukuma su karba kudin da zai je jihar a karba kuma aikin da ya kamata yi da shi a wasu wurare babu ba to ko wannan zargi ne yasa gwamnatin jihar Kano ta shirya zaben kananan hukumomi bayan kwashe shekaru bakwai ba tare da zababbun shugabanni ba idan Allah ya kai mu nan gaba za ku ji amsar wannan tambayan amma dai an gudanar da zaben kananan hukumomin a makon jiya kuma jam'iyyar apc ta lashe kujerun shugabannin ƙananan hukumomi 44 da kansilolinsu baki ɗaya abin da ya sa jam'iyyar pdp ta yi shelar cewa an tafka maguɗi. ga dai mai magana da yawun jam'iyyar ta pdp ilyas musa kwankwaso to da farko dai babu zaɓe ba a yi ba balantana ka ce an kammala shi an dai ce an yi zaɓe kuma awa 24 kafin a fara zaɓe mun rubuta takarda kusan kashi biyar ko shida ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano da ta ba mu sunannakin returning officers da kuma waɗanda za su ainihin faɗi sakamakon zaɓe ba su ba mu ba to abin da ya faru shine an ɗauki kaya ballot paper an kai babu inda za a saka sakamako idan ka yi zaben ma daga akwati babu kuma alhamdulillah muna da irin waɗannan ƙananan komai misali yanzu a rogo gaba ɗaya ba a yi zaɓe ba saboda dama an shirya za a yaudari mutane ai dama na sha faɗa cewar wannan gwamna ba da gaske yake ba idan da da gaske yake kamata iya ce shekara uku yau bai yi zaɓe ba sai yanzu da gwamnati ta rage wata shida ko bakwai ya sauka a ce zo yi zaɓe duk gwamnan da izo ko ɗansa ne ya zama gwamna ba zai aiki da wayannan shugabannin ƙananan hukumomi domin shi gwamnan mai karya doka ne. To Honorable Musa Ilyasu wannan yana nuna cewa dai dama jam'iyyar taku bata samu karbuwa bane ga talakan jihar Kano. Wataƙila wannan kai ba da kake yawo kana maganar jarida kai ne baka san abin da yake ciki ba ka tambayi jama'a. A ne ma zancen an yi zaɓe kai ba dan jarida ba ne ai kaga jama'ar da suka fito. To kowane martani jam'iyyar APC za ta mayar ga shugaban jam'iyyar a jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa. wannan zaɓe zaɓe da mutane suke murna da shi sakamakon sa ya karɓa kuɗin mutane kuma barin baka wani albishir kwamishinonin zaɓe na jihohi ashirin da hudu ne suka zo Kano kuma suka ba da takarda cewa ma an yi zaɓen da ba su taɓa ganin na aka irinsa a state a jiha ba kuma a cikin jihohin na har da bayelsa jihar shugaban ƙasa na yanzu so idan wani yana magana kawai uh, zafin haɗuwa zaɓe ne mun san dama za su iya wannan kawai kiran da muke gare su shine su juyo su kalli Kano su kalli al'ummar Arewa su dawo su jami'ar APC domin a kwato Arewa daga cikin halin da take baka ganin sun ce suna da hujja saboda a wasu gurare sun gaba a yi zaɓen zaɓen gwamna da ya wuce 2011 sun kai mu tribunal sun kai mu appeal court sun kai mu supreme court aka ji damar cewa su makareta ne wannan karma da abin da su makareta ne a makareta za su ma. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da wakilanmu ibrahim muhammad bauchi da abubakar isa dandago da kuma injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.